الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول بعد وقبعت تبتع الله صلاة يتسيتي بأمة يزوي تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف قطابة من رجب الثاني 1435 كالندا هجرية نادي نجري بطاف قطابة يتبار 2014 دان الميلادية yawa ga ya takate littafin sharhu sunna ya al'imamul barbahari littafin na around 2005 in ji katun gwamnati babu so amma zamani kyaye mu ya ke yi <laughs> eh àkérí èjì ẹgbọ́n tó ń a ìjú káńdánù àrẹ́kẹ̀wà àjúmbá ní àtúntò ìjú ìpàdé yìí tó ti mò jí tọ̀fẹ́ gita ta yi sharhu sunna ya imam barbahari rahimahullahu ta'ala gita ta yi naku kwaikala don ka'ida shi da usulu shi ya filin alusunnati wal jama'a ne ba ci matsala da ci fi boko gan da ci da bane jaje man gyara ne ne ta ci kaku na ta littafin da fayi ne nan kanu wuce ni da ya a sheikh alfauzana amma presently a da ya a sheikh salim na fauzan alfauzan amma ke da sharhin a Sheikh Ahmad ibn Yahya na Jami'al Muhaddis amma ke da sharhin ya Salihu Suhaimi wadda ya Salihu Suhaimi ya Suhaimi na mijina audio yake kowo kanin sosai ya cuje badin licha balita ko manga الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا من خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويفحط اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر فمن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة ومن رجب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من أنكه وكان ضالا مضلا مسألة هي بعد شيء من قال والأساس, والأساس الذي بنينا عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة واتبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالا فقد, بين فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين وتبين للناس فعلى الناس الاتباع مسألة هي تاتي واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يدع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنه وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر واعلم مسألة يليشي من واعلم أن الناس لم يبتدئوا بدعة قد حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحرمات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار مسألة شيء واعذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أهدفت في هذه الأمة كان أولها صغيرة يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام وانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من آل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تلقلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت في أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تقتر عليه شيئا فتسقط في النار مسألة وجدنا matsala mutum ko al'imamul barbahari sai ci guyi wujun gafara Na alhamdulillah yi jagoya allahu allazi hadana lil islam nawi ba shi musulunci na wa manna alaina zihi sai ci mariya tuyayi sai ci mani majiyayi bin wayi ba da musulunci wa akhrajana fi khairi ummatin sai ci mai watiya da al'umma na ji alkhairi ganin sannas alhu tawfiqa ye ba dacewa da sakwai lima yuhibbu da bayyana ce cewa wa yarda ce ci mai jin da bayina wal hifza yi mai ba da ce ci gwayusa ya yakrahu daga bayyana ce ce na wani wa yasqat gani bayyana ce ce ji fushi bayina man ci ga to mas'ala ya mafari yi ilam da ige annal islama ta dai musulunci huwa sunnatu ngai sunna na wa sunnatu sunna ma hiya al islamu ngai musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ni ni ni ni no ma jikini wa sai ba ciwi bi ma'ana musulunci wa da zan sai bi sunna to ba da zan sai bi musulunci fa min as sunnati min ya sunna luzumil jama'a yanzu za su jama'a jama'atu muslimi wa man raghiba ghayra jama'a zanna maza fake jama'a lugwana wa faraqaha mutaga duyina faqad khala'a ribqata al-islami na egbe musulunci awwa korugo min unuki daga korugo bayani shi albe tigan na. wa kana dallan zanna magagi mudillan ngate da jajira shi nan wal asasu lazi balaina alaihi jama'a man gangare na to a jama'a ta ne mas'ala ya ba ce hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam alai sahabihi ya annabi sallallahu bi ma'ana ga an to a jama'a ene ga ne kiyo ki sahabi annabi ta kiwo an to ya wuce رحمهم الله أجمعين لا مسقول ثبت أصحابي بينه وهم أهل السنة والجماعة ذا نجم غي أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم ذا دون دون لدى لا قيد دقا بيناني قصادوا جتاتيو ونانا فقد ضل ذا نقعدي وابتدى ذا نما بدي أصاني وكل بدعة ضلالة بدعة باتا ميجورو والضلال في إجيما وأهلها da zai je june ma finari ina ba don wani na malawu ga gano na a ah, tiyaya ah, a agado idi kala umar ibn al sai na umar ne ya khattab na radiyallahu anhu ce ga dan yi ga la uzra li ahadin zan don do da wani je uzuri na fi dalalatin etiye jona rakiba ha na wa da wa so yin e wuce na hasiba huda nan ga yugo e ko ba ga yin nona wala fi huda umma ke dabba wona tarakahu za wuce gaba wuce lugwa hasibahu dalala ngai go ko tajiwana faqad buyinatil umur alamari bata jiki ani ubi ani wa thabatatil hujjatu hujja ma da tabatarwa ne wa qata al uzru udri ma bani wa zalika an ga anna sunnata kidi sunna wal jamaa kadi ahkama amra din sunna wakan gila da lamari a addini bayanin wata bayyana linnasi ko wata bayyana linnasi sunna ma Allah ya ga wangiji fa'ala nasi ittiba ina ta ce za ga na lan ya tu matsala ya ta ce yi da lardige rahimaka Allah ce ci goyo an na dina kiri addini inna ma ja'a min qibalillahi daga ba sai ci bufe tabaraka wa ta'ala lam yudha ala uquli rijal Allah addini lalata ci hankali zajo gani hankali ga Allah wani fejin ayi wa ra'ayi nan da ra'ayi su an gijiya wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi ilimi ya dini musulunci nan daga da ba su ci ga tucin ba na daga ba su ci ga tucin ba wasu biyo fala tattabi shi an bi hawaka zalla mutu ya ndo ci ga tuye ba wani ma fata muruka min ad-din wa bi'adzu ad-din ma fata khuruj min al-islam wa bi'adzu musulunci ma fa inna wallahu hujjata laka e o ga jani wa be de wujan do agwa fa faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummati sunnah annabi sa sun zama bayani ya sun na jiyalu shi. wa wuta hali a sahabi annabi magana ke ya sahabi shi wa humu jama'atu sahabi annabi magana ya jama'atu humu sawadu lazuma gama ya sawadu lazuma wasu sawadu lazuma ilimin bai ya sawadu lazuma na gaya alhaku wa ahaluhu gaskiya bai zama gaskiya shi samman khalifa sahaba rasulillah zan dondo na gaya alisahabi shi ya annabi bane fi shay'in min amri din yake lamarin da timin lamarin addini jo na fakari kafara da ga zu musulunci no le zo ko na waga ga yake da ga jin karun ba ulima min din bi darura tina wani ga ndo no diga le sa ba no ga ji kiyo to ga zu musulunci ba ngale ga ne ide ga yiyo wa'alam da ide annan nasa ke dai zawon gishi lan ya bi ta bi ubi da atan kas a tsabi biya miliya hatta tara ko mina sunnati mislaha sada yando ci mini ya sunna lugwa na ayi juna ko ji gane ko fa hanzari muharramati min al umuri iya biye na ji yara mu ne na ji almudda ta tun ja sabe ji naga eh na ja sabe wo da ji mu da wuce wani anu fa hanzari muharramati min al umuri ɗaya gangani da ya naji a ramu ne ma'ana ɗaya da ya naji ke a sabi waji ne wa mazaba shi guda ne inna kulla muhdathatin bid'a e bane don do na ta bid'a dino na bidiyo wa kullu bid'atin dalala bid'a bata mai biyo wa dalalu fi ejima wa ahluha bi gajejine fi nar afina wa hadar mas'ala ya mutu shi al-imam al-barbahari ga wa hadar bi yadda gara yi da sace wa juwa gina da yadda tana jini wani minan umuri yana mai shi nan sai na su gara bidai ya bane bidiya wa giji ta udu ta tafsira kibara un ga shi bonca da shi ciko wa kazalika ta ya ga kullu bid'atin bidiya dondo uhu bi sadfi hadhihi umma na sabe da numan nona kana walu ha sagiran cabuta tan yuro yashbu al hakka wanda gaskiya sagatar rabi zalika man da khala ga ga da mun su je la Mu mace na ji buɗewa ya ji jin summa ka gani zugun lan yastatil makhraja min hadha na ta zuwa biya fa azumat fa azumat biya na tiga jin ci ko wa sarar dinan yudanu biya un ta da shi addini nan yan nautu ka zamu shiga cikin addini kan cewa fa khalafa siratal mustaqim na jiga jiga jiga jiga ta ne ko boro. fakara da nuna islam ci gazu musulunci Allah ki mu wale ga babon nan na yide ga yake ci ga bidiya ji martaba ne a da a da wani waza zuwa nan amma da a da wani waza zuwa nan ko fanzur kinare rai maka Allah sai ci goyo mai yasu ne je to sai ali ta jira wani yi waje waje ba to addu'a sai ci goyo sai ci fado sai ci woba sai ci ji kazuno imamul babari to kullu man ta kalamahu dan don da no gawo la wuce min ali zamani min zai da zamani ya wannan na khafa especially na fala ta ta'jalan na jema wala tadkhulanna fi shay'in minhu o ma gada yando ce min ya lambare la wuce yo ma hatta ta ala so ga da gaji ne yo watan zuro cho chimbole wacce gan har ta kalla mafi a hadu min ashabin nabi in da ya gane na zanga ci min sabi a nabi ga gari na lena aw a hadu min na ko zanga ci min yamma wuce ko jona sai a sabta fi asaran anhum a da kyau gadi asara daga ba man wuce ko je gani mai sahabi shi ya ne za a sallame ke ya ga gari na ko a cin majuna fata masa ya wasu wala tujawuzu wa ma'gu wa ma'gu gama da ya yanzu ci ma wala taftar alaihi shay'an wa ma da ta yanzu ci tati noma fata kuta finna bira ya gune mu Allah kiyaye wale gan man chagacha da alhamdulillah ko ebo ulotun da suna ni bisa sallami ebo na ni diga ta ga ni da ajuje bo su ko je daji ya su ko na maga ba wuya salim je ba mun ci ko je ka ga ya ka waja ta bi bismillahir rahmanir rahim ko ma ta bi alhamdulillah rabbil alamin ko ko wale ga alhamdu ebo bata wale ga ibadi tabbata ya allah ebe na Allah ya ci yabu to sun nujo to si fujo ni mana to yace ya jiji ya ina ya ba gama la alquran ga alhamdulillahi rabbil alamin ebe pa to lu tabati Allah sun jani ta bata nan alquran ke ga alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ardi ebe pa to lu tabati Allah sun jani ta yasa da kina waja'ala zulumati wa nur ciya jali ta da jikofin ne be aske jinan alhamdulillah fatir samawati wal ardi ya bata tabbata Allah ta jari ta sama zan biki nan yau ne don ko Kusa ji ta ɓata nan, wane ga al'alami nan ga yandoro na ji sun sha nan. Yandoro na ji sun sha nan Allah ga ji ta hun. Allah guji magu ga yirce su ne ibada goyi nan. Man ga alhamdulillah lazi hadana lil islami ije abu ya tsoye na iwu ba shi musulunci na a sha nima na ga nima na wi nima ya musulunci mini musulunci wabe tsoye culo yiwu ba wala go sun aqida ya ahlus sunnati wal jamaa aqida ya salafu salihu aqida ya firqatu najiya aqida ya taifatu mansura wale nima na ke yi tsoce luya za to zanu tsoce je boye ya nasu zanu tsoce je boye wan amma addini tsoce luya za to zanu tsoce ga je boye bu do egwa tsoce budo gwa egwa ya no na ba ni alhamdulillah alladhi hadana li hadha yije egwa ya tsoce na ba da shi addinin nan kuma kuna lina tabiya laula an hadana Allah ya jefa wa kun tsoce na wi na na ne wallazi na dau zagar huda sannan shi wa ba wani ceci wa ba wa a ta kun takwan ceci ma da fiye ceci laya ijina siratul mustaqim ceci wuri bai kwai goro ceci a ganin ne na kala ta haliman a hababta ganin ga ba wani wubawa walakin la ya haliman ya sha amma ganin ga ba ceci na ceci a wuba. a sha ba wai gwa ceci budon ceci lo ya yi daya wajen wajen taufiku wadda waje musulunci mini musulunci obe musulunci obe church lawa yowuba wola lotu sunna nabi wogala lotu ya koya alubidai to ya kawarijawa to ya murji'a to ya mutazila to ya karramiya ta yi zaidiya ta yi yazidiya ta yi sufiya ta yi hallutiya ta yi barhaniya ba ta na ku dala ne to ta ku alibidai shi ce ki lawa lami tun da ba ta ta ce ba da ida wa an na za su rati mustaqiman fattabi uhu wa la tattabi subula fatafarraka bikum an sabili wallahi ta shani maje aure in ga malawa je buya ce ce ce shani uba la ya islamu ku ẹgbà tí ẹ pèsè ìkó ẹfẹ ìdìbò rí gẹ́gẹ́ ìmọ̀ àlọ́ mùsùlùmí jọ̀tọ̀ àìmùnú bẹ́ẹ̀ láì múnú àlékún anhadakun lè fi ìmánì church nga etu na adie kino etu na adie gobi no ko etia wuye ya musulunci na adini musulunci na umagu ngala ce ya aliyu makmatu lakum dinakum idan na ya dini gumiyaye wa atmamtu alaikum ni'mati ma ni malaga yazo baye wa raditu lakum al-islam dina mai da diga addini ya musulunci gayi addini na ya kwa su fe jino wa le bi addini ya musulunci ni ma gumiya musulmi zama la to ya kul bi fadlillah bi rahmatihi bi fadlillah ya ce bi rahmuhi fa bi zalika falyafrahu benene nga ade nga se fa waye falala ya a ya nan ga musulunci rama ya soki mun ga ya alqur'anu e musulmi ya fi afa ba gan bi alqur'ani amma fi afa ba gani bi yo musulunci wale nan waje tirafi ya falla na sako jiyawo cewa uba da musulunci nan sai ci cewa uba shi addiniyar musulunci nan mu biki la ɗakin ta ce addiniyar musulunci wannan muji da ba rawaya umaji ya waya amma ba wuya sai ciyo nu sai ba ngamala sai ngamala gini aljanna diga ga na jana da ga alhamdulillah alladhi hadana li hadha yije bu ya ce ki na wi ba shi bu ba shi wa ma kunna li na hadiya yi mafi za ni diga yi bole to kai ba nan wa le man ga na ma ni ma ji yayi be musulunci na ne wa tuyo ni na na mafana na ya ce ci wani yi nan ni ma ya musulunci na so ya ci jiyayi nan gani ma ya biki ma mai lafiya magani mai yawo magani mai mulki ebo na waga ya ji mulki wa maje musulunci e ya fi alkiya ne waga ba a ne diga a ismin inda Allahi ba na ba su ya ce ga fi alkiya ne waga ya da kina da dubin tasirin mulki da ba na ta yi ya ce ya su jina? wọ́n da tàbí jẹ́ múlìkì ìró hmm. àmọ́ ló ń gba mùsùlùmí tí hmm. a musa ya ní dukiya wọn àti amfani tun daga yau ta kiru la karu nulu ni karu na tun dukiyu ba kasa suna da yi dari da arba a gani mana gani mana ni mai musulunci sai yi latiya daga al'umma ne da alkhairi ganin za mu lafiya shi ya kuntum khaira ummatin ukhri jet lin nasi ga al'umma ne da alkhairi ganin ko hmm. na latiya da an yi jina tsawon tibo ta amuru na bil ma'rufi ya yi ji furu da tunguri wata na hau na hannun kwanai mai kamar ya tube wale ga baye ba no diga linnasi nan wale ga al'umma ne da alkhairi ga bayan ga al'umma ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wale ga shar ne lawo ga mini yana la al'umma ne za sa in la al'umma ne da alkhairi ga ne wai kiyo dawaji alaili ya wuza ko a wuza ji ba wọ́n ti gan wọn kún kí wọ́n tó dédé ìlì ní ayé àyíyìn wọ́n gá jẹ́ ìlì ní láìlì ní ó ti wúzà kó ga alkhairi shaba yi zai ja addini ya tsoyeci jin foro mai tunguri kawai ya tun dede wale daga babu na suwa ne ga ake zane zane ala addini ya nisa su na jolo igbo nan ko mm. wama ga ake zane kpa alkhairi ya wani gishi nan ye ba da tsoyecin wi ba lo na tsoyecin wa mai daji bai nan ezu fi ba da tsoyecin wuyi bi cikin gbe wọ́n lé tsoyecin lọ́ọ̀ yóò ba wogaji kafirci ma wogaji shirka ma wogaji nifaku musulunci yi musu kuro mini musulunci ba sai su ke wula wa yiwu wo doji ya annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ga alumon ga ga ya duwa da wuta ya kulu a finna lillahi wahida fata da na sai a ga yanan na zo amma ka so yace go uba ji sunna ni laje no gaji fari na dan no ce sunna ba bi da mu ya maya ji ya anda sunna ji anda anda da ji sunna ma da ta ce sunna a shawa ne ga waje dole ne wa ba da cikin gidan ne da ce ci ila yadda boton musulunci a sai jama'a ila da sai ji musulunci da da musulunci a sai jama'a da a kan wá tó na wani wọ̀nyí náà wà pé ìbàdàn tó ti tó ti wúwo wà tó ti á sọ sai yé tó ti àbí tó rí pé kí tó ti àbí àbí tó rí àbí kí mọ̀ wọ́n pẹ́ ẹ̀pọ̀ mọ́. pàdé gan wọ́n ká pé gaskiya yẹ tó ló da yẹ gaskiya yìí àkéde yẹ gaskiya wọ́n máa di àníńtì yàtí tààtì wọn ẹbọ ní fìtínà ìdẹ́dẹ́ la fìtínà ìdẹ́dẹ́ ìdẹ́dẹ́ láàgì kí ẹ̀kọ́ gbọ́rọ́ wá. gama la ni gani sai ba ga ya muka libal kulubi ya wasu ne jani ta shi ban ko sabbit kulubana sabbit kalbi ala dinika to shi ayin ban mi la da jikin ta ce mi lafiya wasu ko gama la ni ibrahim sai ba ga wa junubi ne wa baniya an na buda na sunan to shi ɗe mi ya to ni ke jimin shi ne ya ta ya bu ya kuti rabbi ya wuce shi inna gunna akika kutiji adalla kasiran min nasu wa duk mun yanzu anji annabi ibrahim ya sun da ci ta ci ga malakan dondo ne imani yana ba je na gai biye nan da suna wa te je nya mu ya ko ya ko na ma wa te de biyo umma je anin ci fitina umma te yi ci ta ci wa umma te ba da te ce ci ya mu cikin be umma te ke ba da te ci ce ci azo ba mu je umma te sun da ya ci ta ci ga ce ci an ko zo ba mu ya nyi ma. mafiya su da ya fitina mafiya su da ya yi nole da ko ga malal ji eh ga shi kenan nole no e da na wata tin yiri na je na wale ga maka la da je wai ba fi bile ga ya ya rai ba ni ya tun sa shi ya ri bidai no le ba ta tin ti akida ya mbe ta to qur'an ku bidin mbe ti pe to hadis mbe and a sha kai zage ji sunna wa sai ba fiye wa sai ba da cikin da gani da ce yi dina sura da musulmi sai ci ube kun boro a ta fi mutu da mu a eh, ga risalatu ibn qayyim da a hadi ikhwani li ta fi mutu da mu ibn kai kallo da yayin juna in ka ga wani ya ce matsala nan da ta wa ma ke ne li ta na je risalatu tabukiya diga tabukiya risalatu tabukiya ibn kai. Mu ufe lagabe etinye kibo etinye matsala yin na rabe etinye wata ikon ya zoto ya shishi ya yoga ikon tani ko amma wata da bukatar hidaya ta shi tariki wanda aji a hidaya ta yi na tariki a wo ba ga misali ikon mai na ce wani wajen a jari ikon ne hata a jiwa babu mm-hmm. minago mai hidaya ta yi na tariki a ninko mm-hmm. waje bukata yi da ke fitari ki zalon waje ko kuma ni ko waje bukata na ce wa ban babu shi ne ore waga da abun ne wa lazan da ka gore ban da gai wa ko ka ji wani ci gida kada ka ce waga ko abu ga wa bi da ce ba na din ji ci gida na re nan, abun ne wa dan da kara kara ibun ko ta yare ba ta ki inda su gwalo waje bukata yi da ke fitari ki kata ka waje ka waje da na ce wa yi da ke fitari ki na wa ce bi da ka ebe da ya kwamfeti da sa kuna yawa hmm. wace eh, da bukatun ya rafiku ya rafiku ɗaya na wada san gani da yi nan gama na yi na malmumi nuna ikuwatu mumini ji yadda ya goji wuda muhimmancin ebe oge lura da bogi ma oge la'ayyayewa daga na saunin waga la ba tan waje da na fa wani waga waga cin da ne ki Wa da na gonga an gwana waga waga ya mai e shi ka zan yi lura jin nasu ko ya wani ba ni ya jin nasu are ngama la waje ya kirje ngama la zai je ya kirki zai zanda gwanu ka kunu e fa janu a sai da cire wani gidan jala ka bele ya mace wani what eh good nga na shar husnati albar bahari za mu e katun ya bin wa sai billa ya alu sunna wa ya ne alu sunna ne bai zan to kada ya dan bidiya wa ga ga da bidiyo ko diga ne ko ko mu ga te ko mu ro wa ci bo diga di da mu mu inna ibrahim kana ummatan ibrahim wa al'umma ya zai bishi qanitan ya dijina ne jibuta sai ci na lillah wani halifan uta ce akwai goro wannan ya kuma na mushirki mafi da ne mushirki shi ma wani ya ko na wai na wata ummatan nan wani ya bishi musa buyi ga al'umma ni da wani wani musa buyi na mutu ya kwan gaskiya na tukun ya bane da ila mutu gaskiya na juna muwa amma gaskiya na mutu ya shufe jibuta yau ummatan jibuta sai ci nwoke gaɗe ya so yake umarla mutu ya kwai mushi rikija wuyo ko wajen to yi ba da sai ci sai ci goyi wuta wani hizba min ma ya kare waya kasu sai ci goyi wuta daga bayana sai ce na ba sai ci maji fushi bayana ko mm. wa ne ga babon nan waya ga gato ya zuwa ya ba da sai ci sai ci wi ba ga bayan ga wangi da tu wangi da ki da wangi yayin sai ce wa bai dace da yana ìmọ̀ ìbàdàn tí ó ti ń wò yí wùsọ́ gbẹ̀gẹ̀dẹ̀dẹ̀ gbẹ̀túndẹ̀dẹ̀ gbẹ̀ àjídà sápẹ́ àṣọwà létí náà láwọ̀ bá nínú ànẹ́tì ìwọ́lì ìsìbá tó gẹ́nu ẹ̀dá lọ wọ́n bẹ́ẹ̀ di tẹ̀wìdì wà àpé ṣírìkà sí àṣírìkà lúgbà wọ́n bẹ́ẹ̀ di súnà wà àpé dídí àyẹ̀wò sí àdídí àlúgbà wọ́n bẹ́ẹ̀ di tọ́ waɗe masu yato ya cika masu yato lugwa wa ga ije aliki bawi waɗe alhawa ya cika alhawa lugwa wa ga ɗe kwayan alul jannatiye wa ke wai limi ya alu iya kwayan alul na da wace lotu ya gangan biyu benene nga ga yo kazalika mi fasilil ayati wali tastabina sabilul mujrimin benene ga ga ɗe ko fe ko criminal ji lutula ga mala sayyidina umaru na tunkadu oral islami urwatan urwa a egbe musulunci na alu musulunci na su da ya ni ni ni ni ni ni iza na sha'a fil islami man lam ya'rifu jahiliya yadda ke zaga ja ne ke da musulunci mu ke jahiliya ya ne ko ga mala wabe kafin a kai da a sunnati wal jama'a jo a kai ji bayani a ya ko boro da nan a tafi ke bayani ja ya ko da ya na iya da nan sai e ba kibo ebo eh, za mu ti bi adina laji asa to yo ko ko gboro la don lo wa go di kimo wa go den mo ko mun gani sai man ti chabe mas'ala ya mafari na yi ilam da bide annal islama ke dai musulunci huwa sunnatu ngai sunnona wa sunnatu hiya al islamu sunna to ga ke yi musulunci bi mana musulunci gai sunna sunna magai musulunci wala ya kumu ma illa bil akhar nini ma jikin ya sai da baci no je nono ko ki ga ngo ba no gai lamna kalimu yo ne la ya we ya samu muhimmanci na mana wai ne ne ke wore to a musulunci do ta do suna kenan wani kalimai yi nan na ne lai ba ala muhimmanci a yagan idan na tafiya fa'alam annahu la ilaha illa wa tafsiri zambika dai miki ki hadi zawajibu ta bi gaske na sai Allah mu ga faro ya zurbi yawan mana dai miki ki hadi zawajibu ta bi gaske na sai Allah mu rufu zan duyi ya ilamu an Allah ta bi kai wa Allah gafurun rahim yadda ilimi ke da Allah ta azabona Allah mai fabe zai ba na man ga al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-islamu musulunci ga sunna sunna ma ga musulunci sana wani ba ni ga musulunci ga ya kuna na tuci da da yi nan tucin dondo a da da addiniyar musulunci anabin dondo ai zai gaji ta ya allahu anabin dondo wani da shari'a daga bayan tsoye musulunci ga ya ji buta ya tsoye ce mu jo mu ga nan do ci mu wanda zamani a nibin dole wanda bai da nan jiki wudan amma na a nibin sa sallam tun nan shari'a ne sa sallam wa shari'a nibin ne gwani ani fata nan fiya da kullin da kulli ajalin kitab yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab musulunci ga yaji na fici da yin ayi zashi aji dawa a lutun ko da gaskiya har bi kakuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci tumbe ne addiniyar musulunci na addini na annabi sa sallan bebe yi nan zandon domin ga dagwa sun addini ya annabi musa ko addini ya annabi isa ko addini ya annabi nu ko addini ya annabi mai ne gobe lalata mutum addini ya annabi sa sallan ma nan wuce ne gan ekwe gboro ga dono na safa ali sa sallan ma ji ujiji ma ibir bawun ya ni sa sallan da nabi musulmi ibn ali daga la yasmu bi fi hadhihi umma yahudiyun, wa la nasrani lan suma lan min bil ladhi usulti billahi kana min ashabin nar dan doro daga wasa akwai na ali sa sallan ummaji imani bi akwai yahudi ko nasara nan da wanda ga ta da min jimina sunna magayi musulunci wani ya riƙiya wai ne ko babu ne gaji fassara ya suna ganga ya tsari ka tona ko ni ma yake na sai da baci ma'ana musulunci a aiki na sai da suna suna suma aiki na sai da musulunci zandon doni ga ga wani ji da wai musulunci na umma ga ya gwan hujja da suna ya ni za su nole musulunci da na dideriya zanama nga sunna wuyejo amma nga wuje musulunci wuyejo an wale sunna da nake jike ma muke ji daidai da ma ne wai ga wani kimna shahadu an la ya illallah wa shahadu anna muhammadan rasulullah ya na a tiga islamu biya sunna fiye logani ba goyo ko amma wanda yake gangan zando ne ga ne sunna ba ne ba ta e ga shekul islami ibn taimiyya wani galita ta yi ita za a suratul mustaqima volume 2 ga wa lafzul islami lafazin al-islamu ya tabammanu al-istislamu lillahi wal inqiyadu wakwai kala da wa takwa sun rasu ce mu ladin mutu ce wa tabammanu al-ikhlasu mu kya kwai kala da wajen ajini bo ce bujo wani gane ko من قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ظلما لرجل فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده ابن تيمية قال دول يوم مسلم وتقبط يا بوي وترك الاستسلام لما سواه وما قبط نوع تاعي نجي تشيكا وقعوا الشلوة قال يا وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله ngana ga yi ma ki kai ma illallahu to ne kan ne sai ga al-islam ya sunnati islam ya Allah islam go ne ga wai sai ban bani ko gafa man istaslama lillahi wa li ghairi fa wa mushrik ana ga ta ba su ya so yaci mu ta ta ga mu ne su ta ga da ga mushriki wallahi wallahi fi wa shirka bi sai ci mai sai ci mai faga da mu la ku ba cina wa man lam yastaslim lahu fa wa mutakbir ana ma ta ba su ya so yaci ne gotika an ibadati ke ibadati to ci ruwa wale ga na ya islam ga mu mi ya gan don ko wale ga al-islam ga guba al-islam ne amu na ko na islam ya ne bi bai ni bo anabi do ne bi na musulunci gude bai amma da islam ne khasu na ga ya anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم أنا قاعد فكي يقول عن نبي إبراهيم لغوانا إلا من سفي نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم لغوانا wala kadu safai ina fi duniya ni ibrahim ta daga ijo wa inna wa fil akhirati lamina salihin fa ja ni ibrahim ka da miza kirki jo in kala la rabbu aslim sai cin wa ga ba da ali ibrahim ga kala lam ti rabbil alamin da ba ta sai cin jari ta ba ta ali ga ta ali ibrahim ke ji ba musulunci ali musa ga يا قوم إن كنتم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يا جماعة مجي a da ke gai ma da ceci na ceci ga yaɗo in kuntum musulmi da ke ga ce musulmi na ba ne islam na jihar kano mutu ko kiyo kiyo a tauhidi sallah azun zaka hajji ko buniya al-islam ala khamsin ala khamsatin ala yu'ad Allah wa iqami salat wa ita'i zaka wa siyam ramadan wal hajj wa al-bukhari da muslim ta an-nasa'i to al-imam at-tirmidhi ko hmm. walegan arkan gutsu na ga dabo musulunci bo ta ke zai lo ke doga musulmi da nono ke yoga musulmi da nono eh no le alazo baba wa yi musulmi alazo to amma hmm. yamanci na yi mawanin musulmi a yau kile zandoro to ne mu beje na musulunci bai muta fitrat Allah na ke fasara na salaiha la tabdila li khalqi allah kullu mauludi zandoro ne mana yuladu alal fitrat yamma ta ce fitrat musulunci nan fa ba wa babu jannuni yuhawi da ya ga luje yahudi aw ni ku na bana sale aw yumajisani ku laje majusi min ne ko ne la ya zai musulmi da ne su ga la ilaha illallah kulu la ilaha illallah tuflihu ya ga la ilaha ya ga gagwa mini e ko ne ke la ke zai musulmi de no ade waje ne zai yi sallah to bula ga la ilaha biye we da sallah ne waje na musulmi ku gibo don ne ina ne ga man salla salatana wa takbala kiblatana wa akala zabihatana sana ga sallah yi yi ne mu ci je wa kibla ne mu ci je ne sun zane ga musulmi wani ku akida wa ri ga ga za mu a láàrin yi musulmi àtúgbà wọ̀chí àtàrí rẹ̀ láàrí láàá ìlẹ̀lẹ̀wò lẹ́tí ìmọ̀gánnáà àágázà mọ́ ń gá àwọn ẹ̀kí ààrẹ látìrí tí as musulmi àti àgbú ń gá kọ́ṣẹ́ ní ẹ̀kí ọ̀dàgbò lódò àgbó àfẹ́sì inda ce wasu kile a wani yoto a gaza yi kafiri to gina shi wa mana kufuru wuce to ju shi gami tu a ta to da na maje je mini za wani hala ma na gaba wani ya je kafiri la ilaha illa fajiran kafara lo al fisal fil milal wal nihal wal ahwa'i ibn azmi ya zuwa ibn azmi azahiri wa fe la ga yi ne da wayin masiba masiba da jawari je ne bata bismillah islam ga malami bata ga yi dinnar wajen yana ko? ta mance ci gaba ga famina sunnati min ya sunna jama'a jama'ati ya zula busu jama'i musulmi shi saman ba gairar jama'a da na ga fage jama'a lugwana wa ka ha wuce a galuyi na kala a ribukatar islami min ulkihi ekpe musulunci ko wa zuba tubu wa kana dallan mudillan da na ci gaji na gina shi nan ba na wuji ga famina sunnati jama'a nan dole wa ga wasu mini suna zago su jama'a ko jama'a ban ga jama'atul muslimi nan ɗani mai tsabi a jama'atul lai jama'atul muslimi alladina alal haqqi zane ta ce gaskiya wannan amma jama'a ne da shi sha ta ce gaskiya bu sai ga jama'atu musulunci wa kaga ci guwa ta ti fondo je ti ejo a ti fondo je ti manhaji na le na musulunci be suna ni sa san da mita na bana a jama'atu ne babu ne gai alul haki ya zai gaskiya jo maji dole a na dukwa kawun ga izenyo zenyo ti ne ta gaskiya a na ne ko na ko agwa gaskiya yana ne ga sahabi ta ci wani ɗaya mai ƙwabe da zuwa jama'aci nan nga yi gadsu daga jama'in musulmi joma o ma le jama'atul musulmi na ba ma wọ́n yana ko ki mai ƙwabe a jama'atu ba abun bu wa gaji aliti sami ya alimamu shafibi wajin bayani a wajen ne kwabi a jama'atu na gari yana nabi gangani da sahabi ta ci wani yawan mai shakikin rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa man yushakikin rasula da na ji ga tuci nan min ba'di ma tabayyana lawul huda ba na bawatu layuna wa yattabi ghayra sabilil mu'minin umma la mutu ya koyi mu'mini jana wa la tabi mu'mini ga ya koyi ya koyi jama'atu dunanin wali ma ta wallahu yusri jana mu sa'at masira nga mai khairun nasi qarni zai ya alkhairi gana qarnu yawi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum zai la ta zai la mutu anan ene kpabi a jama'a fina ngai gaskiya na ne bi gangani ga sahajuji ta ci wani na ne bi gan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar ya ba su sunne ne ga sunne al-khulafa ar-rashidun shi na kpabi a jama'a fina ngai ji ta ce gaskiya wani wọ́n yẹ́ lọ́kọ́ wà lẹ́yìn mí ní àjẹmọ́ àtòbí mọ́ fíkún àdì èbìsìkí èbìsìkí náà mọ́ ṣé ti bèbí tí ń rámi tó náà wọ́n yẹ́ lọ́kọ́ wọ́n máa dùn gan wà dà dùn kí èbìsìkí gan wà gùn wọn náà pátá ìfásọ̀ fi ẹlẹ́yẹ gani yẹtọ́ dédé ṣiṣi gani ẹ̀dà tí dọ́tà ko mu ce gaya na ce wani, ne ko mu ce gaya na yaji ne sun ne ani ba sallan ba nan a ce to ga sun tu mai ba da ga wani jama'a ba mun no ne ba da interpretation ko ji bayin da ko ne ji interpretation ne ji yan ulwa in tutu aksara man fil ardi yudillu Luka an sabilillah yo ga mi tudo ku dum yanje ma ne bete ji bana ga ji te ko to ti ruwa na mallawo go to do ta masala sha zo shi ga وعلم ملوكر بساشيا وفي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر جاء إمام أبو القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى رأيه أبوكم ولزوم الجماعة بابو الله أبوك أقول شكانكم فمن رغب غير الجماعة وفارقها zane ga fanke jama'a lugwanin fakali hala a ribgatar islami min unkihi egbe musulunci a zutun daga koro ya e zane nan lole a jisi bai e gani na soke yau na ani mai mafarika jama'a kai da shi shibrin fakali hala a ribgatar islami min unkihi na ne wa'idin shadid lole ko wale gan ya zamu lule jama'at musulmi ne bo lole sabi a nabi jobai sashi laki da wujen dan jasarawi تبون يعني بقى عليكم بالجماعة فإن يد الله مع فإن يد الله على الجماعة يوقف مع الجماعة ابن يقول تشتاكين الجماعة نعني صلى الله عليه وسلم هو يحوزي فدبني يماني لاباري اتشي إيه في تنو نجا عبد صالي نونه zai sadu gan anabi ma ta amuru ni in adraka ni zalika ki waji ni foro mi gabe ne irin ne de anabi ga talzimu jama'ata almuslimina wa imamuhum agwa sun jama'a sun zai ne imamu muslimi shi amma jama'a ke ja sai da gube ya mafari wala go su alqur'ani bi sunne bi fahimta sahabe bi atabi'una shi ji uji manin hajiyar zango cingo ga kwafanin ji jana ko wa a halu man talqaminan nasi mu'jabun bi ya yabghi ila kulli man hadar ko wa a jihalu man talqaminan nasi al-imam zinjani wa ga ra'iya ga wa a jihalu man talqaminan nasi zanne wa zanne jijiya ci ga mini a jikin zanne yau sha taba gumbe nan gayi mojabun bi khatiri zannan mutu a ce wasu san tunanin mutu a bi fesa shi nan ya zuri wa ta da shi tuba ya kulli man hazar zando ne ga ganin ade ba na alimamu zinjani da gaga a na ga bayani ke wa khallafa fina sunnatan naktabi biha a na da sunna lugwayi nan ya sayana fama fi istimai zai gushe usi wa darar wato shugaban da cika ni gale suna ba na ajiye nawa labiya wana sai ya gini sajiya ni bishi mabayani ji wa malam ya kun fi arafa muta'arafa yana ɗaya zamani a ni da sahajujin yanin waja a bihi min ba hun zanen mabibi zuma yanzu ma ci da ya wuce na rudda a ganye da su za wuce bari zujiyar kai wa a ji ganye a su ga ta stop a ji ba wa karu ruwa yan Najeriya ngo le no ko nga mala alu sunnati wal jamaa ji e ji dawa ji tauhidi a mai gala shirka ruwa e ji dawa ji sunna a mai gala bidiya ruwa eji dawa shi alam ya tutso ya ci tutso a mai ganin da ga zanuci bai ga zanuci da ga zanuci bai rai zanuci maza bi zanuci bai doka zanuci bai kundi zanuci ne ga ne ta tutso ba ne yuki kiyo yuki ci ba ne ga dun yuki kiyo ugun sana kauna ukau ahlu sunnaji e ga ga gwanne zayu zamu ci kwani na mucha muce na jijeji a daga ra wata zanu su sanu Abdullahi Masud radiyallahu anhu labi masudu goli kana batana ki wujo ada haji ko ojife ji bayani aga ko ete kibo ibn abbas ko ete tamo ti gawa ta ibn abbas a ga sayyidina bakar da sayyidina muru ya nun ganin wale bibo eh wale ne ibn abbas ga da na ba ne ibn abbas me ga ga ne diga ga bakar da muru gan wai ga wani ga abin ka ga ni biyu mabi je fana na ya ne amma yana wai ga wani ko aga yi laga ni bi ya ga zaɓi tun za a ci bai ne ki bai tuta alhari abu mun fili wada an ka ara a rijal wa kaulu fa kaulu a wula wa ashrahu ko azka wa ashrahu wada an ka ara a rijali ra'ayi ba an yi ci. wa kaulu bai gaji ko fa qawlu rasulillah ya ga yato cico ci alaihi sallam aula nga da burubu wa ashrahu na ma jikin na ma ciyo na ɗezu amma da bai sun ci ku addinin khalis wa zauna ga wada an ka ara wada an ka ara ar-rijal wa qawluhum fama khatirun fi dinihi fama aminun fi dinihi ka mukhatiri an ra'ayi ba an yi cici waga kwasu ga gana bi kanga da amin shi oga ga go su ga lamu ciwa yin dan jo ai oga bi ba shi ga su kwaci wani na so mi tuwa ba ga su wanda ya zaga sufiyanu waga da sharu su rutika da alis na ciwon jama'a shayi na harbi ga sufiyanu gayani mini mm. yin nan miga ugwa sun a addini ko a jami'a su kwaji wule shuwayi ibn harbi dawo waje a ki da wani na nusa ko sufiyanu lagwa sufiyanu lamiyo nke yawa sunwe nke yawa sunwe ba da wata raji ewe hmm. na wajo ta wani ya zaga da ne da matsayin nan ki gaggaciya wani yau na ko la ma tu ebonin masdaru ya talaka ya Wa yi sako bai fi cuyi da ba wuya sahabi ya anabi shi uji ilhamu ga alisun ya lajin adiniya uji wa'azi ga alisun ya lajin adiniya uji ra'ayi ga alisun ga alisun ya lajin adiniya uji enan ga alisun ya lajin adiniya uji ya shehi ga alisun ya lajin adiniya ene lajin adini na ga ikiyo wa khallafa fina sunnatan naktaji biha hmm. محمد للمبعوث محمد للمبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا سنة نتبي بها شيخ عريف أنت أصلا لا تشيني يامي بينا annabi kike muhammadu nil mabu'us aunan ila al-bashar annabi sa na ta ci tuta bulu sai za ta yi baku ya da hanji shi na ce ba ko wọn àyè jẹ́ àgá mùsùlùmí yá wúta kí yẹn wà a ń lé òzé fáàgà àníbi gán àníbi kága bẹ́ẹ̀ àjẹmátò àmọ́dé ìmọ̀ ọmọ sókún àníbi yá gẹ́gẹ́ fẹ́rẹ́kùn tì ni mana gẹ́gẹ́ fẹ́rẹ́kùn tì yìí náà pátá yẹn sọ abẹ́ fari yàtà tí wọ́n lọ́wọ́ zigi ọ̀lọ́wọ́ sún ó jì gan ibrahim gan náà wọ́n gaskiya àmọ́ ebó niga niga tiya be zandoro ya goto gaskiya no ga nan go eh yin no tole me wasun gaskiya ina da wasun bani alhawa ta tiye mun alhawa ta widi faidiha finali ta tiye gbe ji zagon Allah kiya ma ta hasa nafi gan wale ga jama'atu yadda sai bai shirya jiwa ko emila sun alkurari da sun yi mimina jihar salafu zalushi amma jimamu musulmi na sai e ya mai tiyar gaskiya na ko ba no ya khala ribkatul islam min ulkihi na al'ada yin balare be jiyon ga aga aga wuji be aga aga wuji oje lu jiyo alu dagba ko ko ga je gi, alu jiyo edun gbo kila ti edan nangi gbo ewo abi aga sanu mana kaga obela mutu sunna ga aga sanu faga jigiyar faga yau gwagwa su sun ne yana rin sa abin sa abuji ta nan ba nu jiwa ka na dalan mudillan un ga ma su da ya giza gina ma nana ma na wasu ga mai sita ce wani o ma giza shi ومجد جزا جعوا كيف يبدأ يقام تتوى بو سبنا ومن شاهد رسولا من بعد ما تبين له الهدى أنا قاعد أجيب تتبان بوات لايونا ويتبي غير سبيل المؤمنين ولا متوى كوي مؤمن جانا نولي ما تولى يقام أنت يبدأ لا نتوى نسل جانا وساعة مصيرا شغل هذا يعني جانا جانا جمع دي جنة بنا الإمام البربهاري وغيزة قال سنة بانغ خلاق كتل الإسلام من ويتينا الشيخ أحمد بن النجمي irshadu sari shari'a shari'a sun ta albar bahari 26 ugam ya ilam annal maila yanqasimu ila fi pipaya wa ga guba ebo da ga zan do ne ga yi suna bana waje kiyani waje kafiri ani man a de mailun kulli a de pipaya ne jikina mai bata nan ya furu sai goya, kuma ne da annabi kar kare min al-islam ta wato zan ta musulunci wannan wale ko amma dai ne ba ci mai amma dai mailun part na a ga ga zagu jun gaji in gaji ridanin no ko amma muslim tudi a jin ya fano bayanin na kana ne diga ga adụ duwa ne da wuta ne ba ta nike ce na. a shiga a nufi zijin ganin da faro ne ta ci wani wa le ga wa idu na ji ne ya ce fira ku dala shi nan Lai ma na zalika annahum kullu mukhalladuna na finnari ko di amma na gani ga fira ku dala bata a jikiyo a na wa man su ne cewa gaji foye wa idan nigeria ne ga ya? Sai ku da ɓata kasa. Sai ku da la suka suka yaɗi kakaka kayan jihar suna jana da ba an tuwa jihar suna jana wula misali ka wula biya labe ziyu labe misali ke a shayara nan nga a shayara yi da ziyu ke sufi a sai ke sufi yi nan su kala ipata ne ba sufi benin to a shayara benin to yi ba bere kunjani kini ba kunjani ki ba ta nan ga ne suna ji kiyo ta ta kashi ba ta kashi good to mama we sufi yi

ètí lágbé pẹ́já tó pè é bẹ̀yàn mhm. wọ́n rìn díyàn wọn. ńgá mú ti tọ́ á tẹ̀lé tí èkìtì ó gbé o. tọ̀ ní kò tí ó yìí mọ́ ìṣiní pátá ńgá àgbẹ̀ mọ̀mọ́ wòye káàkiri kúrò àtọ́ àfúnú wọn rè àtú mi kẹta mùsùlùmí yìí wà àjùn sálà wà àjùgún wà ńgá ńgá mọ̀ mọ̀ yàn. mú gbọ́ eh, kí a. ńgá eh? good yọ̀bẹ̀ ẹlẹ́mìtì gẹ̀gẹ̀ ohun tó gẹ̀gẹ̀ bẹ̀mí fún iná yi ìtàkàtún hmm? hmm? nga yi caka mí làbá rẹ̀ wani ní jìn fún àbò rẹ̀ làwọn tì á sì ṣìlú ohun tí gán tì ní wọn máa fẹ́ lítà fi jẹ́ wú ní gán tì gán lónà lànà mú kò tó fún ọ. Ǹjẹ́ tí mo lówó a? Mo sọ ma jẹ́ tó lítà fi wú tì. المنهج السلفي اللي شيخ ناصر الألباني عمله صح da lẹ́wọ̀n tí ó díẹ̀ gẹ́yìn bá ń gbọ́n náà bọ́ọ̀mù àlẹ́wọ̀n tó dì ńgá nílẹ̀ nílẹ̀ nílùú yóò. ọjọ́ ti yẹrẹ nga mọ̀lá ara gẹ̀gẹ̀ wọ́rọ̀ gẹ̀gẹ̀ yá àtúntún ti gẹ̀ nílẹ̀ yìí wà àgẹ́wọ̀n Wani tuntun àná wọ́gá ìzàjẹ̀dẹ̀ wọ́n lè ṣubú ayá yìí nílẹ̀ yìí yé ka kiye mu karara Allah kiyaye mu ba na nga hakiya nga kufu yi millatun wahidu dara yi wahida a kiwo ciye jini jo ina ganin aya kafirin shi biya mm. kafirin aya kafirin kafirin wanda a a kpata da ta yau kewa ci gan shi ne a shi da ya suka tsari ne a shi Wole et mizan enye zi ou men. E geni wan, ajo a tan. Mweni geni pata mweni mweni mweni mweni mweni gen nan gata man gen nan la. Katwen geni katwen. Mweni an geni ati mweni mweni an geni ati. An sou la zin an kitali fwini fwisi. E kitali fwini fwisi. Koukou fwini fwisi. Chou yo. Koukou fwini fwisi. Koukou fwini fwisi. Katwen geni ati mweni an mani.

inda ci ga gangan ga hannun ga kullu bida hati wa kullu dalalacin sinari ga bidiya kpata ya je ji bata ma ji ya in kpata ma fina ga bago bidiya kpata ya kufuru ali zai je gaga dije yi nan ne shubuwa ya ganna luwa baga da kitabu tawdi fawzan page 34 no 36 ngabdo en gene dolal ne zulu pan pan daga ko pan daga ko boro ad mai su biya al-hidayatu ko nga wa dalalu yutlaqu ala iddati ma'ani ad-dalalu wa la ma'ana kama ya mafari fatarata yutlaqu ala al-kufri kallo ta ad-dalalu la kufuru kamar sai na tuna ga ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أنا قاعد شما نبو بتوتينا وتجي ما عند ملائكة يعني وتجي ما عند بتوتي بلتاسي يعني وتجي ما عند بتوتي يعني وتجي ما عند فالك يعني لا ناجي جنات يعني ولين ده في كفر وتارة يطلق على الشرك كانت ما تعض ضلال ولا معنى شركه نعم. الجنة ثلاث نقا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فاندون دون نقا لا فاتوية تبات نقا ناجيا من تكينا الجنة كيانا وتارة يطلق على المخالف على المخالفة التي هي دون الكفر نعم. وكان وشيما لا الضلال يا يمبا يمبا وتكون كفر كما يقال الفرق الضالة كنا جاء الفرق الضالة لما الفرق المخالفة shirka ne jali sun da baya ga shirku zalabun da yake kwanan kiyo a da kafira no to wa tarata yutlaqu ala al-khata'i kan ne to mai la abdullah ne ko be ne kiyo al-khata'u bi cikin kimna ne bi musa alayhi salam gan qala fa'altu idan wa ana min ad-dallin kan mutum ne joji ma sai dan ne ya ci bikin waya abdullah al-guyu zuka ya gutu cewa tare ta yi tulaku alal misali kan mutum mai yi ne abdullah ya tamba sai shiga an da yugo ba jirin da ni ga zanwaci maji nke gabi nga e abdulalu na ne diga Finari nan finnari wuce kafiri da yanzu wunji finnari ba ta kai zai ji abin na ji kasi na ji muhammad na maje zai ji zai ji alul wa idi wa ba sai ci zai ji alul wa idi kaga bin wannan sai ji gaji kinan nga ku tiya nan e bata nan dan biya yi nan na malayar ga ga alul bidai bayani da lo ko da bayani a bai ciwo ilan labe ya bu kalimar dalala lalalun labe abu da hannun na isi ci gaba zan ci. الإمام البربري كرغا والأساس الذي يبنى عليه الجماعة وما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال والضلالة أهلها في النار والأساس الجري الذي تبنى عليه الجماعة ne to a jama'atu ta na hum ashabu muhammadin rai sahabi shi yanin sa mu wa rahimahumullahu ajma'in ce ci goya bayani wa hum ahlu sunnati wal jama'a a mai ahlu sunnati wal jama'a man lam yaquz anhum zan don don la daga ba sa la da yi sahabi shi ne faqad dalla wa butada ala nagi ma da sami wa kullu bid'atin dalala bid'a ta ta yi wa dalalatu ahluha fil nar ad-dalalu madajima bi je juna asina tó ẹ̀gbọ́n ba wọn náà wọn. asa sunan ga to a jama'a ta wani a gaji sahabe shi a nisa a sallama nga malali ma mahmud bin hanbali nga usulu sunnati indana usulu ya sunna e bayi bo atta masuk bi ma kana ala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu za ku sai na sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atati wona woye jisen yana na mazuku nga malla al zinjali ba wa ma lam yakun fi aslihi muta'arafa wa a bihi man da bari da zujur asirin man asirin yanzu asru yan sahabe jin annabi sallallahu alaihi wa sallam no ne ke ne daga to ba zamani a diga ne kem nan ba wuza wuce a tafi ne da yibo zuma ba da wani. kem ne daga to ba zamani ani diga ne kem na dini waya ke ganin azumi ɗago laji ganewa sahabe shi ya ne da zai lami tuwa yin da zai bi lami tuwa yin da kan kuru ikan ne ya fayla ne alaisu ma abu gaba gidai shi da biyu ko ce shi don والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الصادقون إذا ما فارجي الأولون ليشجو من المهاجرين من المهاجرون جو والأنصار بأنصاره والذين اتبعون بظلام كان بي سام بلوغ رضي الله عنهم ورضوا عنه تكيد أجينا سمين أجيب سويتي سويتي ما تمهاجرون جينا بأنصار جينا ونغاكيو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم ليجس معبنا يقولون أجعل ربنا تسيي اغفر لنا فادعي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wanda ya gine shi da da imani na wala ta jalfe kulubina zillan lillazina amanu amma gala na wadda mai yiwu a ya ja imani jina ma rabbana ce ci yayi inna kara'ufun rahim zai yi nasu magwena a ta sun zama fara gaskiyar gaskiya ne ka zamani na da ta ci abu na galupa sahabe shi ya anibi shi sahabi shi annabi sallallahu ya ne mu wajiru ne shagani bi ansari shi agai zai shiga gumbi nibi nọ rai a ci jimani bi annabi nore a ji nibi rai a re aga goyi lini bi annabi nore a yi wa fita tsakani yan shi nore wale zai shi eji to kuna musulunci a ci so a ci kaga da so a sai ba ka gobe sahabe shi makawa mu gobe sahabe ya kura na ban zai zai sai buhu ga ya ci kura ya da nan ba addini na waje ba ta ta yin sallah to ya zo to zakka to ai ba ta ga hanya ne bijo zai ya ga ga hanya ne bijo sahabe ta zai ba ta da ya no ne yake no addini ba ta nan uje to ai ngama la alamatu alil Alwaki aka fi alil asar a sai a daga gegeciyar manya hadisi shi a nufi sun da nan alamun yan bid'a a ta ga da ya ce da janna su tu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ibnu abi kutaila a ta gaggan mutu ta daga gaggaje ya ce mun ya ji nan da sunna shi da jago shi ahli sunna mun shi na ta na yaki a ga zin bi kun zin bi kun zin bi kuma bibo eh gaggaje ne gidan nan nga malla ahlul bidai aga wa gan wala no fi bidi aya ni mo fa na kawai gaje yi na a dubo waje so ba man na wadi e ba wadi nan shan kira wari bibi sada alibi ya sai ji je ni e ra go sa bi mu ki de shi a jile za a sai ji sa sada ni ani ba bara ji kima agagwa gano shaki da su faye ne man na jara ɗogon man na ji agina da sunna ci sahibu sunna na ba ta saga lauji maka dai mu dai shi lauji ba ta da jare ba da kimo ya ba da shi tubayin ba wani shi mu to ji gane ko Allah ya samu dace ga sahabi jo to ga ahlus sunnati wal jamaa sahabe shi ali sa sallar da da gaye da zuma ba ta mutu akwai boro nan akwai gaskiya ne akwai sunna a da mayu ba nan a gai alu sun ta ta ce akwai gaskiya nan wani kai ga ideji ya mata ce gaskiya da ga jama'atu amma kai da ga da ku yi bare na malaka suna maji gaskiya wajen jama'a ta sabu jami'a kulubuhum shatta wale zan yi a jiki aka kakan fa jama'atu man kanu alal haqqi jama'a ya yi ta ce gaskiya ne daga ga mi da kungiya ka zai nelo nelo mele da kungiya ka zai da shehi ka zai nelo nelo mele da shehi ka zai da jama'a ka zai nelo nelo mele da jama'a ka zai ne ɗan wa diga nan na yi kiyo kiya kida kiya kida su ma su fati bu kiya kida ba biyan kadar bu kiya kida ba bi imama bu kiya kida ba biyan fadali sahabe yiwo ki akida ba de fadali ye ke so e, e, e, egan alubeiti wo ki akida ye kin alasuna wala aka wo ki akida ye ba de ya ki akida ba de mujiza yiwo ki akida le ko ki masdar ne talake aziza ne ba yi agada ba na ki akida amma ga da ke ne ba ke jawo idanun na ɓata cin ya gbari nan zane ga tace ga fiye da ga tace ga manu ga tula ne ni zan hadisa mina ta yi wata zalla da daga na bayanan sahaja alibi ta ci wani zane ga ajin maga bidiya son makiri shi ya musulunci wani ala musulunci a cikin da dabara irin ne ke bu Allah e za su mago jagan fari shi e gwara ga a sabi da biya za su mago ya ta a a kuwa ki da la ite wani aga wa mallan da kuma za fa la ka mul kafiru ne jiyawe wa shi ga ji ma Allah ne ga yayi kafiru ne ga su musunci wani are ji e, ma wa ga wọ́n yẹn tó ti láì déédéé yẹn ẹ̀nà mọ̀ ń à kọ̀mpútà yẹn ti yàn yẹn ẹ̀nà mọ̀ di à yẹn tó mọ̀ èdè ní etí wọ́n ní ìlànà ẹ̀kú fún àsùgárò wọn àìkú fún àgbọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ní ibùdó abáàsì gẹ kú fún dùnà kú fún ní ẹ̀yìn ibùdó abáàsì bí àwọn ẹ̀ egbongole kaku ebo na dogon gai ma jiyo fa lasu adeji wata da ibn abbas na go babun gole wa go ganna ya ya gaji so wa go la ya go zuwa mu gaji mu ga tanda su a shiga na choose you from the one shi a jiyo ga wani da ga su ba su ne go ne fondoro ni فكأن مآل النبي فكأن مآل النبي وصحبه روح يضم جميع جسدان زني عليه يصابي كي أغنى كان ينبي رأي غني ودا غنغو وعليه بيديا تو إبادة تو عقيدة تو غنطو تو ngai yana yi dalili daga Qur'ani amma dai daga sunna ya ne sa sallan buwa eh da na a cike da yana bidiya madda wani da na ibn Ali ga man waraddu ana hausa ya da hajji wa mazuba juna ga hanyar hatu ani za a sallan magan man a dasa fiya mai na zama lai zaminu to waraddu ana hausa ya bida hajji wa mazuba juna ga hanyar hatu za wuce ani daga wa iya kuma mu da satin mun mai jin wa na ja to bida hajji ne fa inna kullu muhdathatin bid'a inda na to bida hajji ne bid'u ko kullu ko ko kullu bid'atin dalala bid'a ba mu da giwo dole musulunci agumiya ne addini musulunci mai bukata wato an bai gugu ya ibn sai shi hali yau makmaltu lakum dinakum ina ne ne addini guni ya ya buga addini ya musulunci a gumi ne musulunci da bukata yin dinne na wa ladiyuna yanayi wai da kawai ki aji man da yana addini musulunci a gumi ya ni agwa sunna ene ga ke zan da ci ga an ne ne geni ne bidatu asu tun ne ka zun hmm, ai rawun shi yi. da na ji hadini zamani a rijin hajji hadini nan na kama la imamu maliku ga malam ya kun yau mai izin dinan ka kai fai kuni yau mai dina ina e ji hadini fa wajen ake wannan jira ji hadini nan nan nan bidiya kpata ya duro adde ne ga bidiya tun hasa na tunakin na zamu ce gana ban bidiya kpata ya duro ibn alai kullu bidatin alai ga kullu mudasatin bid'a sai ba ga bidiya wani da ba albida'atu a dalala wa yara an-nas hasana bida bata ya jiwa kai zage ne ga waje ɗana mun gwai bi wani kai da ga bidiya ji mu tiga mu je niye wangi niye wangi da la justify ga na nuji da na ja e za to ye ji mu je da to niye wangi don pa wangi ja a me nuji na ja ni yun na la la ga kiyo e to na ja hmm. la la muhammadu rasulullahi wani la Allah ko Allah sai Muhammadu Rasulullahi kamar yushrik kamar ka ne ju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa amalan salihan wuri dai da sunna wallahi shirk bi ibadat rabbi ala wanda ke gane musu ci kwato gu ko ko ya sani guba mm. Allah ta'abuda illa Allah ko ga dibu ta zanuro mafi Allah ya ba ji zuku wa Allah ta'abuda hu illa bima shara wa ma ke dibu ta tuka sai bi na bi da shari'a din sa sallama ne ya mafari ga la ilaha illa Allah ya ba ci ga Muhammadu rasulullah ga mai ifwali ya da sai shiga da guba ma za tun ta abuduna yadda yi jona ke fiye jibu ta yau to yadda ya ila yan lawo ne su suku ma za a je butun sani a ti hawo jogo to ci na jimi tun da yana ke ya jo ngai muhammadu rasulullahi ibu ko zam duro mini bon wuji shiru ya ya ganin ga ma ce mutu kabaro man rabuka man nabiyuka man rabbuka ngai la ilaha illallah man nabiyun ga ga muhammadu rasulullahi ibu ga da sabidiya da gun hadidi mare wanda ya ga ga mali bidiya wani a da bidiya wani mali bibi da yawan gini hmm. ene yi ga na sabi anibi da wa bi? Hmm. ta ju na shi mawa anibi ta ju ta bi na mawa bi? zane ile mali dule ne maza bai maliki a ga jikin bagon na bo imam maliki ji mali da babu ya daje mali zuwa la kuma maza bai maliki a ko to wai ji maliki a Shafi shafi'i to hanbali to abu hanifa kalima maliki da gunyi ne a je zai ji mini agona maza bai zo lamin to je daje mali dugancin ne ga zai ji marido anan in ga iza ne maki da alibi na ne ga gina ta kawai kawaidi to alwali to ashimawi to izziya to risala to muktasar khalili ko zan ne irshadu sani ga har da ardo mu dawo rufe kubure litatin na jo beni wannan ga litatin na biyar kin babu to kasan bajo to muka na ce ji litatin ya cikin ya ji ne wannan ta ce maza bai maliki a ade ba da mu digi a ade ba ne ya ji gori adibabi yana tabi adibabi yana tuba yalimi adibabi yana kunya kai fata ɗagoke fata ba na gila ti famani da sola da yaro nan ne fata makira na gida ya yi ma ta fami a ta ji bi bugo ko jawaban kafiyan <laughs> e ko e bi e je na ku gina eh kai kula su burhanakum ku kuntum yau da dalili je ngai ina gaskiya yau na wo dalalu wo dalalu tu alu fi nar ko ga dalalu babu ga alu bidaja imma ebe ka fi chawe mebe ma fi yabo? a shek in ce gan ga da laysat ala haddin sawa ga gidi ga matsayiri niya min ha ma huwa a da bidi ade bare kafis na sai mu khaladin finnar ta ga sai bina ma to da mawti wa zabi li gairi allah wa nasu li gairi allah sari bidan kufri aw kaza nafi la asma su fa dal felo ko sai ne loko amma to sun mutke daga gan yau da suke dakin bayani gan bidiya shi make da bane jiki a nan da suke ji kufura ne ko da shi dalla gaya jami'a shi bi mai insha Allah ta'ala bayani gai bello kuma bayani ne bai kiyan ga wuce wa ne ga Sheikh Salu Fozan Fozan 22 ya shara inu ji ya shara sunan albar Bahari nan ga Allah go kala ربكم ud'uni astajib لكم وصفى نفسه nafsi يكون يتكلم فالذي لا يتكلم ليس بإله laysa bi ila ngaza ne ga ganin waye to sha wani zalikun ga yabon kafara kasiru min a immatar jahiliya dokun kun ga yamman shi amma mu ci ko ci ko jahiliya kafiri duna mu kalli ya babu mai zai kemi mutuwa ne wa ci bai yan zai allazina lam yatabayyana lahum gaskiya su yana. wa inna ma kalladu an jahali a dai mi tato ta jahili cho fa wala fi nazar zane da nazari wala budda min al bayan nan dole wani ma ke ke yaya nan fa in asadu fa in yakum bi kufra ga ga ga da yake ko ba kun ji da tin kafir shi ka to su masu zane jije kafire bo bibiya na ji nan ko fuwa ko sun ja kirbe kafiri cin zane mu ji ma mu to cha mu ji ma mu ji ma mu fa kiyani ne al'imamu zahabi in sai ji tafsirin yadda na nan siyarwa alamu duba labarin sai latar jimayen bishin bin ya fi murifi benin mm. ba na ce ga yake ya kufu ya bishin bin ya fi murifi wani al'imamu zahabi ce gaggan ko ba ne kai za gaje kafiri ya buwe bidiya nujinan kafiri ce ya zamu ce ubi daidai da kafiri ce ya zane jima da mutu ke fa'alki ya ne ko sun safi halin wani ya mu hada gobe ya ga wajen gane ku na insha Allah ta'ala time goes on elebe ya da ga wuce labe lawe da kiyo lawe clarify wọ́n lè nínú kó wọ́n wuce àtìgbà òjò rẹ̀ tí ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ rẹ̀ káàtì ṣe àwọn ìtìmọ̀ fún aláìka rúkì ó jàjìyàn aláìka rúkì ṣíwọ̀ àjìyàn iná àdó àdẹ́bẹ̀ kẹfẹ́ kẹfẹ́ kẹfẹ́ àndẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn máa kí ẹ̀jìn máa kí ẹ̀yìn mọ́wùn tí wọ́yìn pẹ̀lú ọkọ̀ so insha Allah ta'ala for now ga tun ji ba nan. ba ne ga ji daidai na ya ba da tsoci tsoci ya yi lada ba ne mai ga ci bici na ya ba da tsoci tsoci fadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh